Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 16 Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Juma'a ta babbar rana 29 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanun labarai. 'Yan sanda a jihar Maryland da ke nan Amurka sun gano mutumin da ya kashe mutane biyar jiya Alhamis a kamfanin jaridar Capital Gazette. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye Majalisar Dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren Majalisar Dattawan a birnin Washington DC. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sakamakon aron gama da mahauta suka yi jiya da jami'an tsaro a birnin Ibadan. rundunar 'yan sandan jihar sun cafke wasu mutane 22. kwamishinan 'yan sandan jihar oyo abiodun odude ya ce mutane 22 suka kama a sakamakon rikicin a unguwar bodija ibadan shin kowane irin yanayi matatun man fetur ɗin najeriya suke ciki a yanzu haka su matatun mu dukkansu suna nan suna kokari eh, suka yi aiki gwargwadon yadda ɗanyen man da aka ba su. Haka kuma za mu ji cewa kwamitin 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar da ya gudanar da binciken matsalolin ilimi da ke fuskanta musamman a jami'o'in ƙasar ya bayar da sakamakon bincikensa. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo zai gabatar mana daga bisani kuma mu kawo muku wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. 'Yan sanda a jihar Maryland da ke nan Amurka sun gano mutumin da ya kashe mutane biyar jiya Alhamis a kamfanin jaridar Capital Gazette da ke yankin Annapolis dauke da gurneti mai hayaki da bindiga. Jami'ai sun ce Jared Ramos ya sha samun sa'insa da jaridar Capital Gazette. Hukumomi sun ce harin shiryayye ne kuma Ramos ya auna waɗanda yake hari kafin ya kashe su. jami'an tsaro sun isa wurin akan lokaci amma maharin har ya riga ya kashe 'yan jarida hudu da wani jami'in kasuwanci 'yan shaidar gani da ido sun shaida cewa maharin ya harba bindiga ta wata kofar gilashi ne a jiya alhamis da misalin karfe uku na rana a gidan jaridar wani ɗan jaridar da ke aiki a lokacin da harbin ya auku ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yayin da nake ɓoye a ƙarƙashin na ina jin maharbin na harbi tare da ƙara bindigar salodin harsasai yanzu haka dai raimus na hannun mahukunta tare da gurfanar da shi a gaban kotu da safiyar nan ta juma'a a bisa tuhumarsa da laifuka biyar masu nasaba da kisan kan da ya aikata an kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mame majalisar dattawan amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan a birnin washington don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba donald trump kan shige da ficen baƙi. 'yan sandan shiyar capital sun damke masu zanga-zangar har 575 a waɗanda aka sari mata ne masu zanga-zangar sun lulluɓa jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu kan iyakar kudancin ƙasar sanatoci 'yan jam'iyyar democrat irin su tammy duckworth na illinois da Maizi Hirona na Hawaii da kuma Ed da ke Massachusetts na daga cikin waɗanda suka ziyarci masu zanga-zangar don nuna goyon bayan su. 'Yar majalisar dokokin Amurka Pramila Jepal ta Washington wadda ita ma zuwa ƙasar ta yi ta aika da saƙo ta kafar Twitter cewa tana tare da waɗanda aka kama kai da fata inda a shafinta ta ce yanzu nan aka kama ni tare da mata sama da biyar da suka taru don kalubalantar manufofin trump masu tsauri waɗanda ba za su ɗore ba a ƙasar mu to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Yau Juma'a shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya a kan bakin haure. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yarjejeniyar labari ne mai kyau. Kungiyar Turai ce ta fara tattaunawar ajiya Alhamis da yamma aka kuma kammala a yau da wato aka kuma kammala tattaunawar a safiyar yau Juma'a. wannan yarjejeniyar za ta kirkiro wuraren zaman wucin gadi ga masu neman mafaka da ke shigowa daga wasu kasashen zuwa turai musamman ga waɗanda suka amince da karɓar baƙin haure ƙasar italiya dai ta ƙi amincewa da yarjejeniyar a taron kolin ƙasashen turai da aka yi a ƙasar brussels inda suka buƙaci ƙasashen ƙungiyan kasashen kungiyoyin 28 da su kara taimako akan matsalolin bakin haure a birnin rome prime minister italia joseph conte ya ce daga baya kasarsa za ta yanke shawara ko za ta karbi bakonci ko samar da wurin zama na wucin gadi ko ah, ga bakin haure ko a'a. sakataren ma'aikatar harkokin tsaron amurka jim mattis ya gana da takwaransa na kasar japan yau alhamis a tokyo don alafar da damuwar da koriya ta arewa take da shi a kan sadaukarwar amurka ga yankin a yayin da ake neman kawo matsaya a yarjejeniyar dakatar da shirin nukiliyar koriya ta arewa yau juma'a matis da ya tsaya kafada kafada da ministan tsaron japan isonori onodera ya ce dangantakar japan da amurka na nan daram duk da cewa muna tsaka tsakiyar yarjejeniyar tsakaninmu da koriya ta arewa ministan tsaron japan ondera ya a nesa a nasa bangaren ya ce amurka ta amince za ta ci gaba da atisayen sojoji tare da japan a farkon watan nan ne dai shugaban amurka donald trump ya bayyana dakatar da atisayen sojin bayan ganawarsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un inda shugaban ya ce atisayen yana da tsada kuma yana haifar da tsokana a tsakani koriya ta arewa ta daɗe tana kiran a dakatar da wannan atisayen sojojin don tsoron yiwuwar kai mata hari abinda sojojin amurka da koriya ta kudu suka musanta a baya Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. A jiya Alhamis ne muka kawo muku rahoton aron gama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da wasu mahauta wadda ta yi sanadiyar asarar rayuka. yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da cafke wasu mutane 22 da ke da hannu a cikin wannan rikici ga hassan umar tambuwal da ƙarin bayani A sakamakon rikicin da aka yi a tsakanin mahauta da jami'an tsaro a unguwar Borja Ibadan a jiya Alhamis wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu farar hula biyu ko da yake wasu alƙalumman da ba na hukuma ba sun ce sun fi hakan. Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama mutane guda ashirin da biyu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Abiodun Odude ne ya tabbatarwa muryar Amurka hakan ta wayar tarho. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Abiodun Odude Dude ya ce mutane 22 suka kama a sakamakon rikicin a unguwar Bodija Ibadan. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, to ko mutane nawa ne aka jikita a wannan rikici? Eh, Sai kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Abiodun Odude, ya ce baya da alƙalumman waɗanda na ji rauni a cikin wannan rikici. Na kuma tambaye shi a can baya ka ce mutane biyu an ka kashe, to ko an samu ƙarin waɗanda na mutu? Har wayo, kwamishinan 'yan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce a'a a'a ba a samu ƙarin mutuwa ba mutane biyu na mutu. Na sake tambayarsa ko yaya za su yi da waɗanda sun ka kama. To menene sakonka ga jama'a? Everybody should go about his lawful business. Mm. Har wayo kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce jama'a su ci gaba da harkokinsu komai ya lafa a yankin kuma babu wata matsala. Gwamnatin jihar Oyo dai ta ba da sanarwar ruhi babbar kasuwan nan ta unguwar Bodija Ibadan har sai wada hali ya yi. Kana an baza jami'an tsaro ko ina a cikin kasuwar domin tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambol, murya Amurka ta zanta da shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC, Dr. Mai Kantikacen Labaru, a wata ziyara da ya kama na nan ofishinmu da ke Washington DC ga kuma tambayar da abokin aikin Muhammad Lalo ya yi masa. To a wani irin yanayi matatun man Najeriya suke ciki a yanzu, nawa ne suke aiki kuma nawa ne ba aiki? Yazancen eh, aiki eh, su matatun mu dukkan su suna nan suna kokari eh, sukan yi aiki gwargwadon yadda danyen man da aka ba su a misali eh, in ka ɗauki matatan man da ke wori wadda ke kira wori refinery ko wrpc eh, a kwanan baya satin da ya shige dukka duk fannonin unis su da suke wato ko eh, muna da sashe-sashe sashe tana da sashe guda shida to duka eh, biyar cikin shida na duka suna aiki eh, kuma duka suna tace mai daban-daban ya kai ga har ma cewa ɗaya daga cikinsu da ake kira carbon black shi ne kusan na ƙarshen Eh, wato sashen da sai duk sauran sun yi aiki sannan shi ya zo ya aiki to shi ma kan shi a hoto eh, yana yi ban kaɗe ka ba amma me yasa kuma ake fita waje a tace man duk da kace duk waɗannan yawancin su suna aiki su eh a misali na wurin refinery eh, Port Harcourt a yanzu FCC ɗinta ne kawai yake aiki Kaduna mun rufe shi don mun samu matsala da sashe akalla guda biyu da ba sa yi kuma idan ba a samu sun yi ba ba yadda aka yi to abin da muke ne yi shine don gwamnati ba ta da kuɗi da za ta yi gyare-gyaren waɗannan matatun mai muna ƙoƙari mu samu 'yan jihar hujja da za su zo su kawo kuɗinsu mu gyara waɗannan matatun mai yadda yake za su dinga aiki aƙalla 90 bisa ɗari eh, na na ƙarfin tatansu. Dokta shekara ta raba muna watan shida za a shiga na bakwai. Kuma insha Allah kuma a ƙarshen shekara a kowane lokaci zaka ga ana kan sami matsalar ƙarancin mai kusan abin ya zama kamar al'ada a Najeriya. a takamaimai akwai masu korafin cewa wanda aka gani a baya-bayan nan ma hmm. kusan ya fi nuna matsi da takura ga 'yan najeriya domin an ɗauki dogon lokaci kafin a sha kan matsala me yake haifar da wannan matsala kuma wane waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin cewa an kaucewa irin wannan lamari nan gaba to malam da eh, ina jin dai ni ba zan ce ba haka ba ne amma wahalar da aka yi na kwanan nan ai ba ta kai ta waccan ba Eh, wannan duk duk abin da aka samu an ce kusan watan maris wata na uku ana wahalar mana ina tuntun kafin watan maris sai mun shawo kan abu. tun wata na biyu ya zama cewa mai ta ko'ina ya bayyana kuma wannan matsalar ta fara ne cikin watan sha biyu na 2017 amma dai eh, magana da ta faru shine eh, don yadda aka samu nutsuwa a Eh, wannan kungiyar opec wato kungun kasashen da suke eh, suke da arzikin man fetur da suka samu haɗin kan waɗanda ba sa cikin wannan kungiyar da aka ceto za a rage yawan gangan mai da ake sayarwa a duniya sai zama cewa wannan ya sa kudin eh, gurbataccen man fetur wato crude oil ya hau to tun da shi kudin eh, fetur eh, shi tataccen eh, gurbataccen man fetur ne shi ma sai haura to tattaunawar muhammad lalo kenan da shugaban kamfanin mai na nnpc to daga najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar nijar inda kwamitin 'yan majalisar dokokin kasar da ya gudanar da binciken matsalolin da ilimi ke fuskanta musamman ma a jami'o'in kasar ya gabatar da shugaban majalisar dokokin Nijar Usaini Tinni rahotonsa wanda shi kuma daga bisani ya wa da gwamnati. Daga birnin Yamai ga Yusuf Abdullahi da karin bayani. kwamitin dai na 'yan majalisar dokokin nijar ya kwashe kusan watanni biyu yana gudanar da binciken abubuwan da suka faru a babbar jami'ar yamai da suka haddasa yajajen ayyukan malaman jami'ar da ma na ɗalibai al'amarin da kuma ya shafi sauran jami'o'in nijar Lawali Malam Musa shine shugaban kwamitin. Na ɗaya dai mun saurari sassa daban-daban na ƙasar nan. Ministoci, ɗalibai, malamansu, eh, ƙungiyoyi na farar hula. Mun yi mamakin da muka samu haɗin kai na kowa da kowa kuma sai muka ga lalle abin yana ci ma kowa tuwa kwarya kuma duka sassan al'ummar kasanmu suna son lalle su ga an samu bakin zaren nan don a warware kullasar da ke tare da shi to sai dai a cewar alhaji salisu amadu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyoyin fararen hular nijar rahoton ba zai wani tasiri ba wajen magance matsalolin da ilimin boko ke fuskanta a nijar ai sun shayin kwamitin kwamitin mai ya aihwa kuma cin wannan yawan kai lissahi shi ministirkin ba ya zo gaban yan asamblikin ba ran nan ba an heɗe buri hautsi shi ba menene ba a faɗi ba duk wani abin da ya kamata a faɗi a ran nan na ciwon lakwalake wanda ya kamata a ɗauki matakai an faɗi to ya da ya kamata a lokacin a lokacin tsaye da romiya har kashe wannan yaron da aka yi da wannan ɓarin da aka yi ta biyu da ya kamata duka a ce an sami gyaran shi sai aka wayi gari sai ya zamanto kurin wannan mutanen wani abu ne daban wanda suke cewar komiti amma komitin na aiki a ci kuɗi yau lakwal wata tara ce ake koya karatu babu wata uku tatacce wanda ya zamanto ingantacce ake ba su hasken karatu su yaran sai ake rula sarki kamar for example ake ɗora kamar a shullo ka gane ko rake kura to amma shugaban kwamitin na 'yan majalisar dokokin ya ce yana sa ran rahoton zai taka muhimmiyar rawa wajen ciwo kan matsalolin da ilimin boko ke fuskanta a nishar musamman ma idan aka yi la'akari da cewa kwamitin nasu ya tuntubi dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren ilimin na boko mun hiranta da minista guda hudu eh, guda hudu kuma dukansu kowane ya ce muna jira kamar in ce mu mu ga wannan rahoton naku muna fatan lalle kamar da suka nuna za su yi amfani da shi a nan gaba dai ne shugaban majalisar dokokin nijar usaini tini zai gabatarwa 'yan majalisar dokoki abubuwan da rahoton ya kumsa a wani zaman taron majalisar inda da bisani ita kuma majalisar dokokin ta gabatarwa gwamnati rahoton yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To madalla a gaida Yusuf Abdullahi. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Ga mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan kai rana da ake dangane da bakin haure. da ke shiga amurka inda baya bayan nan shugaba trump ya bayyana bukatar a rika mai da duk wani bakon haure zuwa kasarsa ba tare da an tuhume shi ba a kuma daidai lokacin da wasu dubban bakin haure ke tunkara kan iyakar amurka domin neman mafaka ta farkon makon nan shugaban amurka donald trump ya ce kamata ya yi duk wani bakon haure da ya shiga kasar ba bisa ka'ida ba a mai da shi kasarsa ba tare da ma an tuhume shi ba kalaman na trump na zuwa ne a daidai lokacin da fadar shugaban kasar ta white house ta bayyana cewa karfinta ya kusa karewa wajen daukar ɗawainiyar ajiye iyalai wuri guda har sai lokacin da aka zo sauraron kararrakin su hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da masu zanga-zanga suka yi dandazo a matsugunan da aka ajiye bakin hauren a jihar texas waɗanda akasarinsu suka yi ƙaura saboda tsananin talauci da yaƙe-yaƙe da ke addabar yankunansu. To kafin a fara wannan sa'isan babban attorney general ɗin amurka jeff sessions ya ce doka ce ta ce a hukunta duk bakon hauren da ya karya doka ya shiga ƙasar ta kudancin iyakar amurkan it would be an insult to those who come here legally waiting their turn Wannan zai zama kamar cin fuska ne ga waɗanda suka shigo ƙasar nan bisa doka, waɗanda suke jira a zo kansu, suka kuma miƙa takardunsu. Amma abu mafi mahimmanci shine hakan zai iya ƙara ƙwarin gwiwa ga masu ɗauko ƙananan yara su saka rayuwarsu cikin haɗari wajen yin doguwar tafiya. A makon da ya gabata ne shugaba Trump ya sanya hannu a wani umarni da zai zama doka ba tare da ya nemi haɗin kan majalisar dokoki ba, wanda ya dakatar da raba iyaye da 'ya'yansu. To amma ya nemi da a mayar da duk wani bakon haure da ya shiga Amurka ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasarsa ba tare da ma an tuhume shi ba. Muna son mu samar da tsari ne wanda idan mutum ya shigo ba bisa ka'ida ba ya zamanto dole sai ya fita. To amma wasu masu fafutukar haƙƙin bil'adama sun ce wannan matsayar ta shugaban ƙasa ta kare doka. Lee Gallant na ɗaya daga cikin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin wani shirin gamayyar ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin ɗan adam ta ACLU da ke nan Amurka. Waɗanda suka tsara kundin tsarin mulkinmu sun ce a bi doka wajen yi wa kowa shari'a ba 'yan ƙasa kaɗai ba kuma da gangan suka yi haka domin sashen ya haɗa har da waɗanda ba 'yan ƙasa ba domin su ci moriyar dokar yin saɓanin hakan ya zama an bijire wa kundin tsarin mulki ita doka ba da zaɓi. To sai dai bin matakan karɓar bakin haure abu ne da ke ɗaukan kimanin shekaru uku zuwa hudu kafin a kammala shi. lamarin da ya sa sakatariyar yada labaran fada gwamnatin ta white house sarah huckabee sanders ta yi gargaɗin cewa kudaden da ake kula da bakin hauran sun kusa karewa. Shugaban Amurka yana iya bakin kokarinsa wajen kare kan iyakokinmu da kuma fannin samar da sauyi a kan tsarin shige da ficin kasar nan domin a kaucewa shiga wani yanayi mara daɗi a kan iyakar Amurka. To yayin da ake wannan cece kucin ne majalisar wakilai a ranar Laraba ta yi watsi da gagarumin rinjaye. da bukatar neman a yi wa tsarin shige da ficen kasar garan bawul inda suka nuna halin ko in kula da magiyar da shugaba trump ya yi ta yi kansu amince da kudurin dokar ƙuri'ar da aka hada ta nuna cewa waɗanda suka ki amincewa da kudurin sun samu kuri'u ɗari uku da ɗaya yayin da waɗanda suka zaɓi akasin hakan suka samu kuri'u ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya inda bangaren 'yan democrat aka samu kwakwaran haɗin kai na adawa da kudurin yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan republican ga wani labari na daban da ya karaɗe jaridun amurka a wannan makon mai karewa ana ci gaba da cece kuce kan korar da wani gidan cin abinci yawa sakatare yada labarai a fadar white house sarah huckabee sanders a rana ita yau ne sanders ta shiga gidan cin abincin da ake kira red hen wanda ke yankin lexington a jihar virginia domin ta ci abinci sai masu sayar da abincin suka ce ta fita domin tana aiki da gwamnatin trump wannan lamari ya sa masu sharhi da masana a fannin dokar ƙasa suka yi ta muhawara kan korar da aka yi wa sanders yayin da wasu ke cewa bai dace a kore ta daga gidan cin abincin ba wasu ko cewa suke masu sayar da abincin suna da 'yancin su yi hakan shi ma dai shugaba trump ba a bar sa a baya ba wajen tofa albarkacin bakinsa kuma kamar yadda ya saba ya garzaya shafinsa na twitter a ranar litinin inda ya cacciki gidan sayar da abincin na red hen yana mai cewa kamata yi gidan sayar da abincin ya mai da hankali wajen gyara kazamun rufinsa da kofofi da tagogi da suka yi datti a maimakon mai da hankali wajen korar sanders wani bincike da jaridar express da ake wallafawa a yankin johin maryland da virginia da kuma birnin washington dc ya ruwaito cewa ginin gidan sai da abincin baya bukatar a sabunta shi kamar yadda trump ɗin ya wallafa a shafinsa na twitter masu sauraro a nan shirin duniyar amurka ya zo ƙarshe sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za madadin zlatika hawk da suleiman mani barma da saliu garba da baba yakubu makeri da leo kiyan da kuma julie leathers gresham da duk suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Mahmud da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu waro ke turo mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya ce ko shakka babu ikirarin da kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta yi na kashe mutane fiye da 1,800 a najeriya cikin shekara ɗaya ba mi mamaki ba kuma hakan wani abin tur da allah wadai ne ya kamata gwamnatin tarayya ta farka daga dogon baccin da take yi domin kare rayukan al'umma a najeriya Sako daga Abubakar Kawu Girgir. Sai kuma sako na gaba ya ce salam muryar Amurka muna jajintawa al'ummar kasar Kenya bisa iftila'in gobara da ta tashi a kasuwar Nairobi babban birnin kasar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sha biyar tare da jikkata wasu da dama muna addu'ar allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka jikkata kuma ya allah ka ba su lafiya sako daga yahaya danno azare sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika sanya hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kai ga samar da zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu tsakanin shugaba Salva da kuma tsohon mataimakinsa rick Machar. Da fatan wannan yarjejeniya da aka cimma za ta zamo sanadin kawo ƙarshen rikicin da ƙasar take fama da shi. Sako daga Salihu Ƙaura na Moda Zamfara. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya ficewar wakilan ƙasashen Afirka biyar a zagayen farko na wasan cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya a Rasha abin bakin ciki ne da takaici daga isa lawan girgir sai kuma sako na karshe ya ce mai girma shugaban kasa jihar muhammadu buhari jama'ar jihar plateau na maraba da ziyarar jajintawar da ka kai musu akan kisan babu gaira babu dalili ƙarshe al'umma na neman kai musu adalcin hukunta dukkanin wani ko wata da aka samu da laifi a cikin wannan mummunan aiki sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi to madalla yanzu kuma dai ga dai hafsa ta sake da amma wannan karan da labarai a takaice. a takaice sarfilu 'yan sanda a jihar Maryland da ke nan Amurka sun gano mutumin da ya kashe mutane biyar jiya Alhamis a kamfanin jaridar Capital Gazette da ke yankin Annapolis dauke da gurneti mai hayaki da bindiga. Jami'ai sun ce gerald ramos ya sha samun sa'insa da jaridar Capital Gazette. Hukumomi sun ce harin shiryayye ne kuma Ramus ya auna waɗanda yake hari kafin ya kashe su. kawo yanzu jami'an tsaro sun isa wato jami'an tsaro sun isa wurin sun isa wurin a lokaci amma maharin har ya riga ya kashe 'yan jarida hudu da wani jami'in kasuwanci. an kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan a birnin washington dc don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba donald trump kan shige da ficen baki 'yan sandan shiyar capitol sun ce sun damƙe masu zanga-zanga har 575 waɗanda aka sari mata ne masu zanga-zanga sun lulluɓa jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba da da iyayensu akan iyakar ta kudancin ƙasar. Yau Juma'a shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya a kan bakin haure. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yarjejeniyar labari ne mai kyau. Kungiyar Turai ce ta fara tattaunawar a jiya Alhamis da yamma aka kuma kammala a safiyar yau Juma'a. To madalla masu rarrun ma'anin muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare. A dakaci shirin yau da gobe? Shirin matasa.